Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam tambaya ta ita ce ya aka yi kasance kanka a hukumar Hisba. To, wannan tambaya ce muhimmiya. Na tsinci kaina a hukumar Hisba ko kuma in ce kafin ma in shiga hukumar Hisba dama ni dan Hisba ne tun shekara ta 2000, shekara ta 2000 bayan an kaddamar da shari'a fara yin shari'a a Zamfara. Muka zo muka kafa Hisba mai zaman kanta. To a duk wannan shekara 20 din ina cikin Hisba. to lokacin da kuma har yanzu ina hizba to amma kasancewa ta shugaban hukumar hizba ta gwamnati ya fara ne daga 2011 2011 lokacin da Rabi musa kwankwasa shine gwamnan kano ya kira wani ya ce ya bani shugabancin hukumar hizba so wannan shine dalilin shiga ta hizba ya rubuta min leta na appointment cewa an naɗa ni babban kwamandan hukumar hizba na kano baki ɗaya to wannan shine dalilin shiga ta hizba ko ba na manta jawabin da ne na farko a hukumar hizba ne kokarin sanin nawa ne yan hizba sun kai kusan dubu goma adadin yawan yan hizba a lokar gama 44 to abin da ne shine dokar da ta kafa hizba menene hurumin hizba menene aikin hizba nawa ne yan hizba eh, nawa ne albashin yan hizba ya ake daukan yan hizba me dokokin da dan hizba zai yi a sallame shi kuma za a dauki dan hizba sabo ya ake a ɗauke shi to abin da na nan a tsawon shekaru hudu da na yi ina yin hisba. bayan kuma mai girma gwamna dr abdullahi umar ganduje ya zama gwamna shi ma da ya sake kira na ya sake naɗa ni shugaban hukumar hisba karo na biyu to da na sake koma hisba, na sake yin shekara kusan hudu wannan shi ya bani na yi shekara takwas kenan a cikin hukumar hisba. muna son malam ya faɗa mana menene manufar kafa hisba da kuma ita karan kanta hisba mai dalilin da aka kafa ta sannan kuma akan wani turba aka kafa ita kuma to hisba kalma ce ta larabci da yawa mutane suna tambayen mu menene ma'anan hisba wasu kan ce hisba hisba hisba ha'un sinun ba'un ta'un hisbatun hisba ai hadisi ya zo man sama man kama ramadana imanan wahtisaban to hisba daga na aka samu kalmar hisba wanda kuma ma'anarta shine al'amur bil ma'ruf idza zahara tarkuhu wan nahyu anil munkar idza zahara fi'lu aikin hisba shine umarni da kyakkyawan aiki idan ya bayyana a fili ba a yi kamar misali sai muka ga cewa mutane ba sa kula da sallah ko ba sa kula da azumi ko ba sa cika mudin awo ko kuma ba a bin iyaye ko ba a zuwa makaranta duk wani abu da muka ga mai kyau wanda ba a yi to aikin hizba ne ta tara mutane ta yi musu wa'azi ta karantar da su ta faɗakar da su akan mahimmancin waɗannan ayyuka masu kyau da ya kamata a dinga yi wanda ba a yi sannan hizba za ta yi nazari akan laifuffuka da ake aikatawa kamar ta ga gidajen karuwai gidajen giya ana ta yin sharholiya to hizba ita aikinta ta jawo hankalin mutane cewa wannan sharholiyar fa da kuke yi ba fa za ta haifa muku ɗa mai ido ba za ku gama rayuwarku da lokutanku a banza kuma ku je ku game da Allah ya muku hisabi to aka kira mutane aka yi musu wa'azi aka yi musu gargaɗi, to a cikin hukuma ɗin an ba ta dama ta rufe ko ta kai karar duk wanda ta ga yana yin abin da bai dace ba wanda zai lalata tarbiyyar mutane hukuma hizba ta iya shigar da shi kara kaga ta iya shigar da wanda ya zo buɗe wani gida na badala ta shigar da shi kara bayan ta kira shi da masa nasiha ta nuna masa hatsarin abin ga addini da tarbiyya da tsaro ma da zaman lafiya so da haka wannan shine babban aikin hizba umarni da kyakkyawa da kuma hani da mummuna in ana yin mummuna aiki kuma hizba ita za ta hana in ana yin ba a yin kyakkyawa kuma ita za ta ce a yi to sannan kuma an kara hizba wasu ayyuka daga cin aikin da aka kara hukumar hisba shine duk wani abu mai kyau da muka ga ya kamata a kawo to mu kokari mu kawo to daga ciki ne muka kirkiro aurar da taimaka mutane su aure daga ci akwai zaurawa da yawa wasu mazan su sun mutu da kuma wasu kuma auren su ya mutu sannan ga maganar tattalin arziki yayi yi ƙasa ga maganar barace-barace a kan titi yayi yawa mutane sun haifi 'ya'ya sun zubar da su ba makaranta ba kulawa irin waɗannan yaran suka tashi a haka akan titi ba ilimin addini ba na zamani ba sana'a ba kulawa iyaye mafi yawa su suke shiga aikin laifuffuka da za su zo su a wani ya amfani da su saboda ya tsince su arha akan titi to daga cikin aikin da aka ɗora kuma hizba wannan hana barace-barace da wayar da kan mutane akan su koma makaranta su ilimi da wayar da kan mutane akan su sa 'ya'yansu a makarantun addini su sa su a zamani da kuma shirya tarurruka na zaman lafiya tsakanin masu bambancin fahimta a cikin addini da ma waɗanda suke wajen addinin yadda za a zauna da su lafiya da tsara harka kasuwanni yadda za a samu tsafta a cikin kasuwanni a kuma dinga yin gaskiya a daina tauye mudu a daina siyar da jabin abu da lalatacce don a tara abin duniya da su ba ta shirya tararruka akan wannan da abin da ke kawo mace-macen aure ko rashin tarbiyyar yara ko shaye-shayen kwaya da aka samu matasa mai yanzu ka ga yana shan kwaya to hukumar hizba za ta tara matasa waɗanda suka fara shan kwaya ɗin nan ta yi musu wa'azi ta nuna musu hatsarin mutum ya zo ya lalata kwakwalwarsa wanda da ƙwaƙwalwar nan ake tunani ake lissafi ta nuna mutane hatsarin shaye-shayen ƙwaya. wanda ba su fara sha ba kuma a tara su a nuna musu illar su fara yin shaye-shaye da hatsarin da shaye-shaye yake kuma a tara 'yan mata a nuna musu mahimmancin amfanin ilimin mace kamar ilimin mata su shiga bangaren koyarwa su shiga bangaren likitanci da harkokin lafiya musamman abin da ya shafi mata da sauran fannoni masu amfani da ya kamata mata su shiga don su ba al'umma gudunmawa sannan kuma a tara iyaye a yi musu magana akan nauyin da ke kansu na 'ya'yansu wajibi ne ko riga ka kasiyar ka kai ɗanka makaranta ya ilimi so in ɗanka ya ilimi kai ka amfana shi ya amfana al'umma ta amfana gari ya amfana addini ya amfana da kuma a wayar da kan 'yan kasuwa akan su zama masu tausayi su dinga fitar da zakka suna yin rage da kuma a tara manyan 'yan siyasa a yi musu wa'azuzzuka akan adalci da gaskiya cewa in aka zaɓe ka tun daga zaɓen nan da ake guda bakwai kasan zaɓe bakwai ake yi a najeriya ana zaɓen kansiloli ana zaben ciyamomi ana zaben 'yan majalisa na jiha ana zaben 'yan majalisa na tarayya ana zaben sanatoci ana zaben gwamnoni ana zaɓen shugaban ƙasa. to waɗannan a shirya musu samina da wayar da kansu cewa kai fa da ka zo ka ji ka gani ka ce a zaɓe ka nauyi fa aka ɗora maka ranar alkiyama sai allah ya tambaye ka akan nauyin da ka ɗauka da amana da ka ɗauka na al'umma gwargwadon nauyin da ka ɗauko tun daga kansila har zuwa shugaban ƙasa sannan a tara malamai su ma a gaya musu da Allah su dinga yin wa'azi akan abin da ya shafi jama'a su daina kawo fitina da rigingimu da matsalolin da za su kawo tashin hankali ko rashin fahimta su mai da hankali wajen koya mutane sallah da alwala da tsarki da tauhidi da abubuwan da zai amfane su maimako a dinga ɗauko matsaloli na rigima ana rikirkita jahilai to duk wannan yana cikin ayyukan hizba har kuma irin tsara ba da hannu da haƙoƙin hanya kada ka zo ka tara hanya ko kai fakin akan titi ko ka zuba eh, ƙasa ko yashi ko dutse ka sai ya zo a sauke masa ƙasa akan titi wani kuma ya zo ya tara hanyar ruwa wani kuma ya zo yana ma kasuwanci a tsakiyar hanya ta duk wani haƙƙin hizba ne ta nuna mutane hanya fa haƙƙi ne na jama'a ko sallah za ka yi kaka tare mutane hanya ka ba su inda za su dinga wucewa to kun ga aikin hizba ashe yana da yawa duk wani abu mai kyau to aikin hizba ne ta ga cewa ainihin sa duk wani abu mummuna aikin hizba ne ta ga cewa ta wayar da kan mutane akan su daina to wannan shi ne aikin da muka ta yi a tsawon waɗannan shekaru har takwas da na yi a cikin hukumar hizba daga ciki allah ya taimake mu mun ƙara abubuwa da yawa masu amfani waɗanda wasu jihohi ma da yawa sun ɗauka suna ta yi kuma abin ya zama alheri kuma mun ta samun baƙi turawa sun yi ta zuwa su ne mana tambayoyi hakanan kasashen laraba har a jazira sun taba turo wakilinsu da yake masar ya zo ya yi hira da ni akan akan aikin hisba ya muke gudanar da aikin hisba me hisban ma tukunna saboda ka lokacin an samu kungiyoyin ta'addanci ana ta zubar da jini suke ga tofutun tunan ma kungiya addini ne me alaƙa mu da kungiyoyin nan na duniya da ake da su irin su alka'ida irin su boko haram irin su shabab irin su iis da sauran waɗannan isis da sauransu me alaƙar su da hukumar hisba inda su ma suna cewa ai musulunci mu muna cewa ai musulunci to me alaka mu muna da alaka ko ba mu da alaka to duk suka zo muka wayan musu da kai muka nuna musu mu a karkashin gwamnati ma muke aiki kuma doka ce ta kafa mu doka kuma gata in mun kama mutum ba mu muke masa hukunci ba yanzu muka ga mutum da kwalbar giya haka to ba za mu fasa ta ba in ka fasa kayi laifi sai dai ka kama shi da kwalba ka kai shi kotu ka ce wannan na kama shi da giya a hannunsa sai alkali ya ce kai ka san an hana sai da giya da sarrafa ta a cikin jihar nan amma ka ɗauko sai alkali ce to na yanke maka hukuncin kaza ita kuma kwalban na yanke mata hukuncin in hizba su fasata kai kuma na yanke maka hukuncin zan maka tarar kaza ko zan maka ɗauri kaza da haka wannan kwalba sai a ba mu takarda a rubuce duk wannan giyar da kaga muna fasa miliyoyi din nan ba haka kawai za mu kama giya mu je kawai kai a ina sai mun kai kotu alkali ya mata hukunci cewa ta saba doka kuma bayan an yi hukuncin ba nan take za a fasa ba sai an ba shi dama na kwana hamsin ya daga ya ɗaukaka ƙara in bai yadda da hukuncin nan ba in ya ɗaukaka ƙara mu ma za mu ɗauki lauya a je a yi ta yi har supreme court in ko bai ɗaukaka ƙara ba shi kenan sai a ce mu bashi motarsa mu yi masa gargaɗi sannan kuma a je a fasa to mun tara wannan duk muna da shaida daga kotu shine muke sa rana mu ce mu zo a zo a yi taron fasa giya duk yanzu ka ga an fasa doka ce ta fasa ta babu dan kwaya ɗaya da dan hizba ya fasa in ka ka fasa ta kafin a je kotu a yi mata hukunci to za su iya kai ka ƙara kuma sai an saka ka biya kuɗin giyar to kun je da komai a kan tsari yake da doka da sauransu haske mai ne ga gidan kowa afirka tv3 tafarkin rayuwa